أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا مسلمين منا روقون الله سبحانه وتعالى da ya karba mana kyawawan ayyukanmu na alkhairi ya gafarta mana kurakuranmu da zunubanmu da takaitawanmu ya kara mana imani da himma da ikhlasi ya kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira kamar yadda muke roƙon Allah subhanahu ta'ala ya azurta mu da kyakkyawan ƙarshe idan ajalin mu yazo innahu waliyu zalika wal qadiru alai alhamdulillah Allah subhanahu ta'ala ya kamu yau rana ta goma

ليكفروا بما فتمتعوا فسوف تعلمون نعم wannan aya mai albarka ta yau umarni ne da gargaɗi da jan kunne daga Allah subhanahu ta'ala zuwa ga bayinsa. Wa Allah maɗaukakin sarki ya ce, la tattakhidhu ilahaini ithnaini ya ko bayina kada ku yadda ku riƙe ababan bauta guda biyu inji Allah innama huwa ilahun wahidun shi Allah abun bauta ne guda daya tilo kada ku yadda ku rike Allah sannan kuna bauta wa gumaka kuna bauta wa Allah kuna bauta wa sassaƙe ko dutse ko wata halitta wanda ba Allah ba kuna bauta ma Allah sannan kuna da aƙida da imani da yadda cewa wani zai muku irin abin da Allah yake yi wani zai sa ku aljanna wanda ba Allah ba wani zai sa ku a wuta wanda ba Allah ba kada ku yadda Allah ya halatta abu wani ya zo ya ce shi ya haramta muku ku bashi ko kuma Allah Ubangiji ya haramta abu wani ko ya halatta shi wani ce ya haramta ko ya haramta wani yanzu ya ce ya halatta ku je ku yi da aya ana karanta karara mai haramta abu ko mai halatta shi shine Allah duk wanda ya haramta maka abinda Allah ya halatta kabi to ka yi shirka ka rike alloli biyu domin masu baka umurni biyu kake kake bi wannan ya ce a'a wannan ya ce eh ka bi nashi mutum kada ya kuskura ya yi wannan ko kuma kana bauta Allah amma kana da imani da yaƙini cewa boka yana maka da zai iya azurta ka ko ɗan tsubbu ka je ka tsuguna a gaban shi zai iya baka abu zai iya hana ka abu to lallai musulmai kada al'umma kada su kuskura su yi haka nama huwa ilahun abin bautanku dai abin bauta ɗaya ne shine Allah Allah ce fa iyaya farhabun ni kadai za ku ji tsoro na ji Allah kar wani ya muku barazana in kun yi kaza in ba ku yi kaza zai same ku kada ku yarda da barazanan wani ni kadai ne za ku ji tsoro na shi Allah nan da ya cancanta a bautata wa shi kadai din nan lahu ma fi samawati duk wata halittar da kuke gani a cikin sammai bakwai tashi ce shi ya halicce ta wal duk wata halitta da kuke gani a doron ƙasa ko ƙarƙashin ƙasai bakwai ɗin nan ta Allah ce kuma Allah ne ya halicce ta kuma bayi ne na Allah halitta ne na Allah to ga yamun abin da ka rike kake bautawa ɗin koma bayan Allah akwai inda yake rayuwa wajen sammai ɗin nan ko wajen ƙasai ɗin nan to duk abin da ka gani in dai a cikin sammai ne ko cikin ƙasai bakwai ne ko abin da ke tsakanin sama da ƙasa Allah ce dukkan halitta na ne wanda kake bauta wa ɗin ina ya fito shi in dai yana rayuwa a doron ƙasa ne to Allah ce ni na halicce shi in kuma abin halittar naka a sama yake ni na halicce shi Allah ce la tasjudu lish-shamsi wa lalil kamar. Eh, kada ku yadda ku yi wa rana ko wata su jada. idan ma kace su a sama suke za ka bautata musu to Allah ya ce halitta ka ci ina naka ɗin ya fito da kake bauta ma wanda yake rayuwa ba a cikin sammai ko a cikin ƙasai ba a ina yake to saboda haka Allah ya nuna maka cewa lallai walahu dinu wasiban addini na gaskiya addini na tsantsa addini ne miƙaƙƙe shine a shine shine kai wa Allah subhanahu wataala shi kadai ibada shi kadai ka bautata masa afa ghayra allahi tattaqun yanzu wani Allah za ku bi umarninsa, wani Allah za ku ji tsoronsa wani Allah za ku bautawa ku barni in inji Allah wanda bai yi waɗannan abubuwa ba ku tuna fa inji Allah wa ma bikum min ni'matin duk wata ni'ima da kuke gani a tare da ku faminan lahi daga Allah ta fito duk wani jin daɗi ni'iman lafiya eh ni'iman lafiya ni'iman sutura ni'iman zama ni'iman arziki duk wata ni'ima da kake gani hatta ni'iman musuluncin nan da Allah ubangiji ya baka Allah ce faminan lahi daga Allah ne nuna mun waɗancan abin bautan naku da kuke bautawa ko kuke haɗa ni da su ku nuna mun wace ni'ima su suka muku kamar an maimaita an Allah yana daɗa maimaita dai farkon ayan farkon suran can inda yake ta zayyano mana abubuwan da ya halitta duk wata ni'ima da kuke gani a tare da ko in ji Allah ɗauki ni'iman halittanka ɗauki ni'iman ido ɗauki ni'iman ji ɗauki ni'iman harce da baki ɗauki ni'iman jiki ɗauki ni'iman gashi ɗauki ni'iman yatsu da hannu da koma da komai in ji Allah ni'ima ta ɓoye wanda ba a ganinta shine ta shiryarwa shine ta aƙida shine ta addini da ni'ima ta zahiri da muke gani ni'ima yau kai motoci ni'iman gonaki ni'iman arziki gashi nan komai ji Allah duk abin da ka gani fa faminallahi daga Allah ne boka fa bai maka shi ba fa ɗan tsubbu bai baka shi ba ɗan sihiri bai baka shi ba gunki bai baka shi ba fa gunki bai baka shi ba to saboda haka in ji Allah umma idza masakum durru sannan idan wata cuta ko damuwa ko bala'i ko musiba ta shafe ku eh durru din nan ta rashin lafiya ne ko ta rashin arziki ne ko ta talauci ko ta halakan dukiya duk idan ta shafe ku fa ilaihi taj'arun ga Allah kuke tattara gaba ɗaya ku koma da mutum ya ga wani abu kaje wayyo Allah na wayyo Allah to kaga ya koma wa Allah in kaje ana wayyo Allah to ba dadi ake ji ba haka zaka tarar ko kaje ana inna lillahi wa inna ilaihi raji'un la ilaha illa Allah Allah kyauta Allah tsare mu Allah yayi mana Allah yayi kaza Allah yayi kaza Allah yayi kaza baka taba jin mutum yana kiran abin bautan nan nashi a wannan lokacin. sai dai inna lillahi kawai ba ka taɓa ji Allah nan da kuke komawa kuke fuskanta kuke yawan kira kuke yawan ambato idan wani bala'i ko musiba ya same ku to shine Allah kaɗai da ya cancanta ku bauta ma ba wai sai bala'i ya same ka ba ka tuna Allah wa idza rakibu fil fulki da'u Allah mukhlisina lahu dina falamma najahum ila albarri idahum yushrikun Allah yayi bayanin mushrikai da zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yawa idan suka hau jirgin ruwa suka ga igiyar ruwa na jan su kawai iska tana kadawa guguwan kan teku tana kadawa tana jujjuya jirgin kawai ko ina yana ambaliya za su halaka da'awullaha mukhlisina lahu din sai kowa ya jingina gunkin shi gefe ya mance da gunkin shi ya tso ya zo kawai Allah ake kira kawai Allah ake kira Allah ake kira falamma najjahum ila albarri idan Allah ya kawo saukin abun ya tsakaita abun ya saukaka abun aka tsallake aka koma lami lafiya aka haife kunnan izahum yushrikun sai kowa yayi rizumin ya koma wa abinda da yake bautawa kuma anan yanzu Allah ba zai iya ba kenan an mance da Allah yanzu an koma ma gumaka idan aka shiga matsala sai a kira su to ina jin malamai ma suna cewa inna mushriki zamanina aghlazu shirkan min al-awwalin لأن الأولين كانوا يخلصون في wa أي في الشدة ويشركون في الرخاء malamai suka ce mushirkan zamanin nan na yanzu ma sun fi na dama tsananin mashirka da tsananin kafurci domin na da kafurcinsu idan suna cikin yalwa da kwanciyar hankali ne amma idan suka shiga bala'i da musiba sai su koma ma Allah su riƙe Allah sosai su zuba da duk abin da suke bautawa to amma mu namu na yanzu to za ka ga mutum yana dab da mutuwan ma yana cikin bala'i yana kiran wani Allah duk yadda bala'i ya shafi kirista jizo zai ke faɗa har ya mutu Jesus Jesus Jesus har bala'in ya kashe shi dan shi kuma Allah ka an koya masa ya Hussein ya Hussein ya Hussein Hussein zai ta kira har abin ya same shi ya kashe shi ya kuma dan bida zai ta kiran shehu yana ta kira yana ta kira da ƙyar ne zaka ji wani ya kira inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wanda Allah abin da ya nuna mana kuma yana cewa wala nabluwannakum bi shay'in min al-khawfi wal-ju'i wa nafsin min al'amwali wal anfusi was samarati wa bashiris sabirin alladhina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahma wa ulaika humul muhtadun Allah maɗaukacin sarki ce wallahi tallahi na rantse muku da girman sunaye na inji Allah sai na jarrabe ku bi shay'in min al da wani abu na tsoro rashin kwanciyar hankali rashin insecurity rashin natsuwa rashin kwanciyar hankali walju'i zan jarrabe ku da yunwa tsadan abinci tsadan kayan masarufi hauhawan farashi min alkhawfal wa nafsin min al'amwali kuma da tawayan dukiya tawayan dukiya sai kaga kawai komai kawai babu shi kaman da marati da tawayan 'ya'yan itatuwa da ƙarancinsu da amfanin gona wal anfuz zan jarrabe ku da yawan mace mace yawan kashe kashe da rasa rayuka in ji Allah amma wa bashir sabirin yi albishir ya Muhammad sallallahu ga masu haƙuri ga masu haƙuri kaga an jarrabe shi da talauci sai ce shi har yi fashi kaga wannan bai yi haƙuri da jarraban da Allah ya masa ba in Allah ya jarrabe shi da rashi da asara sai ce sai ya yi kidnapping ya maida abin da ya rasa kaga wanda ya yi asara in Allah ya jarrabe shi da wani nashi aka ya rasa rai sai ya ce sai an kakkashe jama'a to kaga shi ma wannan ba a abin nan ba haka siddam to duka Allah ya ce wa bashirin sabirin kai albishir da masu yin haƙuri allazina idza asabatkum musibatun waɗanda in wata musiba ta same su qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sai su yi rifarin in ta zuwa ga Allah su ce abinda na rasan nan Allah ne ya bani shi kuma Allah ne ya ɗauke kayan shi ni ma din na Allah ne ni ma mai koma ma Allah din ne very soon nan gaba to Allah ce irin waɗannan mutane ulaika alaihim salawatun min rabbihim waɗannan lallai suna da waɗansu darajoji da ɗaukaka a wajen Allah wa rahmatun kuma Allah zai musu rahama wa ula'ika waɗannan mutane masu irin wannan halin umul muhtadun su ne kan tafarki shiryayye su ne kan shirya wanda ba sa rifarin su danganta wani jaraba wanda Allah ya musu zuwa ga wani mutum a ce da an yi kaza da an yi kaza da an yi kaza da bai faru ba manzo Allah ce duk wannan idan ya faru ba a faɗan wannan da an yi kaza da an yi kaza ma asabaka lam yakul li yukhti'aka wa ma akhtaka lam nakum li yusibaka abinda ya same ka dama ba zai kuskure ka ba haka nan abinda ya kuskure ka kaga bai same ka ba dama ce Allah bai rubuta zai same ka ba ina fata an gane ko ba wai ana abinda kai Allah ya jarrabe ka da shi kawai kaddara ta fada amma mutum ba wai mutum ya zai maka ta'addanci ka kyale ba wai irin wannan ake kullum ina ba wai irin wannan ake nufi ba ina fata an gane wannan kuma Allah yana cewa daqullahi dole waɗansu su tunkuɗe waɗansu daga barna ina fata in mutum ya zo ya sallama ka ina kuɗi fito da su annabi ce karka bashi karka ce kaddara ce na bashi ba ja a rajulun yuridu akhza mali ya rasulullah idan mutum ya fito mun gadan gadan ya zo mun kawai wai in bashi dukiya ta annabi ce karka bashi ya rasulullah idan ya taso mun yace kai ma ka tasan masa idan ya dau makanifa kai ma ka dauna ka inji manzo Allah idan muka kafsa na kashe shi fa yace yana wuta idan shi ya kashe ne yace kana aljanna inji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kaga irin wancan daban ne ta'addanci ne mutum ne kai ya taso maka wajibi ne dafu sa'il as-sa'il shine wanda ya taso maka kai zai maka ta'addanci wajibi ne ka tunkuɗe ka kare wannan ta'addanci in babu yanda za yi dole sai ya taso ga ka gashi kawai ji manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam amma abinda muke nufi abinda zai samu mutum na kaddara na kaddara ina fata an gane ko Allah madaukakin sarki yace kuma idza kashafa dhurra ankum yayin da Allah ya yaye muku yawa a wancan ayar sai malamai suka ce kafiran da sun fi mu saukin shirka nan yanzu har ya mutu yana kiran wani Allah har yanzu yana kiran wani Allah akwai in ya ga musiba ya dan saurara ya lafa ya bar abin da yake din ya ga kwaranyewar musibar amma ya ga ana ta yin musiba yanzu halin da muke ciki na bala'i da tsadan abinci da hauhawa da zubar da jini da rayuka da halaka dukiyoyi akwai wani abin da kuka ga ya canja daga mutane don girman zati Allah mai fi wannan ya daina fi wannan mai ha'inci ya daina ha'inci masu zinace-zinace mata da gidajen karuwa sun dena masu shaye-shaye sun dena eh? masu tawaye mudu sun dena yanzu wani salon kullu sai kaga sabon iskanci kullum sai kaga wani irin eh, baƙala da fitsara sai dai in ba ka gani su social media din tamkar kawai al'umma sun zaɓi lokaci ya zo su rika fita ma tsirara kawai tsirara ma a rika fita tsirara ba fa abin muke ciki din nan da ya ɗan canja jama'a wai ya dan taba su ya kamata fa mu gyara mu gyara a daina kaza a daina kaza a rufe wurare kaza a rufe wurare kaza na baƙala sai abin da ya karu kawai an ga wani abu canji wannan bala'in da yake shafan mu an dan ga akwai alaman razana da tsorata a jikin mutane a tare da mutane wallahi kullum sai ƙara bazuwa kawai barna kala kala kala da jafa'i kala kala da bala'i kala kala daga mutane yaro dan haka sai aka maka ya kashe mutum ko ya kashe antinsa ko ya kashe wani yaro ko ya yanka wannan ya dige wannan abin nan yaro haka sai aka maka su kawai kullum abun yana ƙara kawai taɓarɓarewa ne kawai Allah ubangiji ya rufa mana asiri Allah ce sannan ni ne Allahn da idza ka shafa durra ankum yayin da bala'i da cuta da musiba ta same ku in kuka dunguma kuka zo kuka yi taro kona kuka komo gare ni idan na yaye muku cutar da damuwa idza fariqun minkum sai ka ga waɗansu daga cikin ku bi rabbihim yushrikun sai su koma suna shirka su koma gidan jiya sai su koma gidan jiya domin mummunai kan suna nan akan imaninsu suna nan akan imaninsu amma mabarnata da masu shirka da masu ba'ala duk in wani abu ya tashi za ka ga an koma ma Allah sai ka ga ana aikawa a rika karanta kaza kaza kafa saba'in kaza kaza laƙani kaza saba'in a karanta kan ja'akun kaza ana turawa ana aikawa ana aikawa a haɗu alƙunuti malamai ba sa mana alƙunuti sun yi shiru kaza kaza su ne masu baɗalan fa galiban su ne masu baɗalan ma yanzu an daina mana ƙunuti an daina yi malamai sun shiru ba sa magana sai da kai baɗalan ka je kai ta yi mana ka kai ce kai za ka tsokano kuma ka zo kana zargi wai waɗannan ba sa alkunuci fa haka za ka tarar da al'amuran haka za ka tarar da al'amuran wani sa'a cikin masu alkunuci ake shigo masallaci fa a sace waɗansu a kore su ina fata an gane a kore su ma haka za ka tar Allah ubangi ya rufa mana asiri saboda haka Allah yake ce zaka ga idan Allah ya yaye wa mutum inda yana fama da bakin talauci ya yi ta roƙon Allah ya ta roƙon Allah idan Allah ya azirta shi ya zama to hamshakin mai kuɗi sai ya ɗauko kuma ‘yan tsubbo ya ajiye a gidan shi da fa ba da su ya fara ba roƙon Allah ya yi kai Allah ya azirta shi to amma yanzu da ya yi din sai ya ɗauko ‘yan tsubbo ya ajiye wai su yi ta masa aiki wai saboda kar wannan dukiyar kuma ta ragu kada ta ragu kuma to sai yanzu da Allah ya yi masa talaucin ya wadata shi lokacin da ya dace ya gode wa Allah subhanahu wa ta'ala) yanzu kuma an zo inda Allah ba zai iya ba kenan ya dauko ɗan tsubuwa aji mutum ya yi ta addu'a ya yi ta addu'a in matan shi ba ta haihuwa ya yi ta sadaka ya yi ta addu'a ya je umra ya je ya yi ɗawafi da an ba shi ɗan gashi nan tsaf ya kaga an sa mai kuma laya a wuya da haƙorin zomo kaga an haɗa an haɗa masa wannan fa wai na tsari ne wannan fa na ido ne wannan fa na kaza ne wannan fa na mayu ne duka ba za a rika cewa a yi ta yi wa yaran nan addu'a ga irin addu'an da annabi ya ce a rika yi ma yara u'izuka bi kalimatin lahi ta mati min sharri ma min kulli ainihin wa hamayin kulli ainihin lama ka shafa ma yaro a'a tugon nan ba zai bayyana yanzu haƙorin zomo ne zai aiki an zo inda Allah ya yi nashi yanzu haƙorin zomo ne da laya ne zai yi nashi haka za ka tarar da mutane mutum zai je ya yi ta'addu'a ya yi ta'addu'a ya yi ta kasuwanci ya wahala Allah ya buɗa mai ya gina gida sosai amma ka zo ya kira boka a masa binne-binne a binne a wancan kusurwan gidan a yi binne-binne a wancan kusurwan a yi binne-binne a get, a shigo a binne a rufi a menene a rufi menene yanzu kuma wai ya tsare gidan kuma yanzu Allah ne da ya bashi ba zai iya masa ba waɗannan abubuwan ne to shine Allah yake ce lokacin da mutum ya shiga wahala da matsala ya roƙi Allah yayin da Allah ya kwaranye masa ya yaye masa ya bashi abin da yake so idahum yushrikun sai a zo a rika shirka da Allah ana shirka da Allah kuma Allah ce ba komai liyafuru su je su yi butulcin ku je ku kafurce din liyafuru bima atainahum wato abinda muka ba su sai ya zamanto shine dalilin kafircin kuma da da babu baka yi sai da na baka yanzu kake yi to ka je ka kafurce ɗin sakamakon na baka abinda kake so ka je ina fata an gane ko fata matta'u ku je ku ɗan ji daɗi ku hole ku yi sharholiya ku je ku ji daɗi ɗin ku je amma Allah ce fasau fata alamun very soon za ku gane kuranku very soon za ku sani za ku ga sakamako nan ba da jimawa ba in ji Allah subhanahu ta'ala ku je ku ji daɗin na sha buga mana misali jin daɗin da kake so kake so har kake shirka da Allah don kar jin daɗin ya tafi sai Allah ya sanya maka lalura malam ba za ka ba dukiyan ba ba za ka ma abun ba ka roƙi Allah ka yi addu'a ka yi kaza an baka manyan motoci jifa-jifai ga sunan an baka gida gashi nan gashi nan sai Allah ya sanya maka lalura hawa set ɗin gidan sai a keken guragu sai Allah ya naɗe kafan sai an tura ka ka hau keken gura. jakir sai an yi haka an yi haka ka ce kai a dada ni ka sama ba zan iya hawa saman nan ba sai an ɗaga ka a sa ka a jif ina wani jin daɗi da gurgu ya jiro daga kan jif duk tinted ina za ka ji daɗi ina za ka ji daɗi ta ya za a aikata wando doguwar riga kafta ne kana gurgu ina za a gan shi ina za a ga yama kyau ko babban riga ka haɗe kana gurgu fi lahi abincin da ma kake ci ka ji daɗi ka sha wannan ka sha wannan likita ya kawo maka listin abubuwan da ya ce karkaci waɗannan karkaci kana da babban lalura ta suga. kana da babban lalura ta kaza ta kaza ta kaza sai ka ga kayan jin daɗin da su ne jin daɗin duniya su za a ware a maka su a ce banda waɗannan wallahi lazi la ilaha gairuhu haka al'amari banda su kawai da su kawai abincin ka daban daban da na mutanen gida da ake maka in aka maka su fari sol za ka gani wai wannan na masu su ne wannan na masu su ne a barka da wani ɗan abin nan kana matsa ɗan wani abu wadda ɗaya ka ga wani abu ya faɗo kamar ƙwayan abin nan eh, kamar ƙwayan dawa wai shi ne ganka ɗan haka za ka matso shi ne na sakarin kenan sakarin wato ya fita daga yan shuga ya koma sakarin ne shi haka za ka tara komai tukunyanka daban tukunyanka daban tukunyanka daban ce ganye za ka yi ta ci kan ta cin lansur ta kabeji wani gumma a ce ɗanyen ma ya fi ya ta zaɗen ɗanye kawai a dunkule mamala jin daɗin fa na, jin daɗin kenan ya baka kayi shirka da shi Allah abin ya rufa mana asiri sai kaga al'amura sun sun cewa mutum kawai Allah abin ya rufa mana asiri ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم yi يتكافر شيئا abin يتين kuka dama. sakamakon na ba ku jin daɗi fa mata mata ku je ku ji daɗi ku yi sharholiyar ku ku hole fa sawfa ta'lamun amma ba ku sani nan gaba in ji Allah subhanahu wata'ala na'am ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لتسألن يسألون عما كنتم تفترون ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون وإذا بشر أحدهم بالأنثى موسى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب Na’am, Allah ya daga cikin laifufukan mutanen nan, wa ya ji aluna limala ya alamuna nasiban mimar zaknahun. Ya ce sukan ɗebi daga cikin abin da ni Allah ni na azurta su da shi. Ni na azurta su da shi. Sai wa ya ji aluna sai su sanya shi limala ya alamuna ga gumakansu da ba su san komai ba gunkin da ba su san komai ba game da arzikinka yaushe kai arzikin ya aka yi kai arzikin me aka azurta ka da shi wa azurta ka gunki dai bai san komai game da kai ba a sandare yake a bushe yake kawai to wanda bai san ya aka yi aka azurta ka ba shi kake riƙe wai abin bautanka wanda bai san lafiyanka ba bai san cinka ba bai san shanka ba bai san warkewanka ba bai san suturanka ba bai san komai game da kai ba shine kuke rikewa ababen bautanku to waɗannan da ba su san komai ba sai ka ga mutane in ji Allah bayana sai su ɗebi daga arzikin da na azurta su da shi sai su rika ware wani kaso sai su ba ma waɗannan gumakan da ba su san komai game da su ba ka ji wai ai za a yi wa gumaka sacrifice an musu sacrifice sai ka ga mutum ya kamo rago sai ya zo ya yanka a gaban me a gunke wai ya yi wa gunkin shi sacrificing ya sarayar da jinin ragon ga gunkin shi kaga wani ya ba ya kaji ya ajiye ya yi sacrificing nasu ya ba da su ga gumaka wani idan ya je ya girbe amfanin gonan shi sai ya ɗabi wani percentage wani kaso sai a ajiye wa gumaka wai ga nasu wanda bai san gunkin nan bai san da kai ba bai san waye ya ba baka wannan arzikin ba ni da na baka in ji Allah ni da na tsiro maka da gonakin ni da na baka raguna ni da na baka dabbobin sai ka ɗiba daga abin na halitta na baka sai ka kai ma ɗayan Allah daga nawa kaga ashe wancan gajiyayye ne Eh, in shi Allah ne na gaske kana so ka bashi ka bashi wani abu sakamakon ya daɗaɗa maka ko sakamakon kana son shi sai ka ɗebo daga abin da ya halitta in akwai ka bashi don me yasa kake ɗebo daga abin da ni Allah na halitta kake ba ma wancan Allah kake ba wancan Allah ashe wancan ya eh, gajiyayye ne shi ma bawa ne na Allah kenan ashe yanda na baka haka shi ma ka ɗiba ka bashi so duk ni na baku kenan da ban tsiro da shi ba kai ka samu da wancan bai samu ba kenan ina fata an gane ko Allah ce ku kalli rashin adalci kalli rashin adalci ni na halicci raguna na baka ni na halicci dabbobin na baka maimako in za ka yanka dabba ka ce bismillah Allahu akbar ka yi sadaka da sunan Allahn da ya baka su sai ka je heka yanka shi ma wancan gunke wai wancan Allahn ne ka bawa ai shine ka. me yasa ka aro nawa ka ba wancan Allah Allah na aro a kayan wani Allah kenan idan har wani Allah na aran kayan wani Allah to wancan gajiyayye ne bai dace zaman zamanto Allah ba ashe da wannan Allah bai bashi ba kenan da da bai da katabus kenan ina fata an gane ko to shi ne kwata ga mutum ya ce gashi fi sabilillahi na baka ya ce gashi na bawa gunki an tara gunki sai a zo a ɗiba ana rarraba wa mutane wai daga gunki ayi yi sacrificing wa abin bautansu gajiyayye ne na Allah aka ara aka bashi da sai a ce gunki ina so in sacrificing kaza amma na buga na buga ban ga wanda ka halitta ba ko rago na buga na buga ban nemi wanda ka halitta ba kayan gona nake so in baka amma na zaga na zaga ban ga wanda ka halitta ba kai ka tsirar da su ban gani ba to ba daga nan ba ma in kana da hankali bai dace ka bashi ba ka bauta ma wanda ya baka shine wa yaj'aluna mushrikai da kafirai suna sanyawa suna baiko suna sacrificing lima la ya'lamuna da gumakan nan nasu da basu san komai game da su ba sai su ba su nasiban wani kaso min mara razaqnahum daga abinda muka azurta su da shi Allah ce tallahi duba Allah da kanshi ya rantse kamar ka ce wallahi tallahi wani sai na nuna ma Allah ce tallahi na rantse muku da Allah la tus'alunna billahi allazi sai an tsaida ku gobe kiyama an tambaye ku amma kuntum tafsarun akan wannan ƙaryan da kuke yi ƙarya ce kawai ƙarya ce kawai inji Allah kirkire-kirkiren ƙarya ne kawai su yi magana mana su yi magana inji Allah gumakan to wallahi tallahi sai na tsaye da ku na tambaye ku gobe kiyama inji Allah game da waɗannan ababen da kuke haɗa ni da su a matsayin su ne sa'o'ina su ma abin bauta ne su ma kaza kaza ne zan tambaye ku inji Allah daga cikin ta'asan mushrikai da kafircinsu wa ya lillahi banati suna sanya mala'iku sai su ɗauko mala'iku sai su riƙe su a matsayawar ƴaƴa ne mata ƴaƴa ne mata wai mala'iku mata ne sai su ce to tunda mala'ikun nan a sama suke to waɗannan ƴaƴan Allah kenan mala'iku ƴaƴa mata ne amma na Allah Allah da ya halitta sai ya fi son ƴaƴa mata sai ya basu tare da shi sune mala'iku eh wa ya aluna lillahi albanati su kuma walahun ma shahun su kuma sai su bawa kansu abinda suke sha'awa eh suna sha'awan ƴaƴa maza kowa yana sha'awan a ce an haifan masa ɗa namiji yana alfahari da ce an haifan masa ɗa namiji amma don yana kuma bakin ciki yana damuwa idan ya ji ya mace yake da ita domin shi a ganin shi idan an haifan masa ya mace kamar ya ya wulaƙanta, ta ya za a yi kamar shi haka a cewa ya mace aka haifan masa ya kamata kamar shi ɗin na yadda yake a ce ya maza yake haihuwa domin su ne barada su ne mayaƙa su ne masu kare gida su ne masu zabura a kan dawakai su ne runduna su ne wanda suke tsare mutuncin gida amma mata haihuwansu na ƙasa ne mata ba sa iya taɓuka komai ba sa yaƙi ba sa zabura ba sa ɗamara ba sa kare gida ba sa kare ƙasa ba sa komai in an zo su liability ma irinsu ne ma ma makiya suke kamawa a matsayin ne a matsayin bayi in an zo yaki Allah yana kiran mata da tsofaffi da ƙanana yara al-mustab'afun raunana al-mustab'afun raunana wanda galiban su ne victims na yaki to Allah ya ka kalli waɗannan mutane abinda su suke ganin kaskanci ne a haifan musu kyamace sai suka kalli Allah wai Allah ne ya cancanci ya riƙe ƴaƴa mata. Abin da suke gani kamala ne da daraja ne da ɗaukaka ne, sai suka ce, to wannan ma ya sai suka danganta ma kansu wannan. To shi ne Allah ce, waye aluna lillahi banati, suna ce mala'iku ƴaƴa mata ne na Allah, an ƴaƴa mata da Allah suka dace can, da Allah suka dace. Allah ce subhanahu na fi ƙarfin haka subhanahu Allah ya tsarkaka Allah ya wuce nan Allah ya wuce ƙarfin a ƙasƙanta shi Allah shi ne abinda a danganta abun kaskanci a gare shi ko kuma a danganta ‘ya'ya maza a gare ku alhalin wai wa'iza shira a haduhun bil'unsa alhalin idan aka yi wa ɗayensu albishir cewa ne zalama oyoyowa ne kaza kaza matanka ta haihu wanci ta haihu aliya ta haihu ma sha Allah ma shi mai aka samu an samu kyamaci zalla wajhahu muswaddan sai kaga fuskan shi ta murtike ya ɗaure fuska ta yi duhu ka ce wani yankin duhun dare ne ya fada kan fuska sai da tote na kaga kwayan idan zalla wajhuhu muswaddan sai ya wuni ma malam fuskan shi a ɗaure. a babu fara'a babu dariya kawai wa huwa kazim yana fama da bakin ciki da fes saboda an mai albishir matan shi ta haifi kyamace duba yanda yake reaction in ya ji wannan amma wai he ya danganta wannan wai ai Allah ne ya cancanci wannan ba shi ba ya tawara min alqaumi sai kaga yana buya a cikin jama'a in zai fita yana sanda yana duba in ya ga jama'a ta nan sai ya fasa fita saboda in ya bi ta wajen za a riƙa nuna shi gashi nan fa an haifan masa ya mace gashi nan gashi nan an haifan masa ya mace yana cikin jama'a ya riƙa sussun koyar da kai yana buya irin dai kamar mutum ya yi wani abun ban kunya ma mana da baya iya fitowa gaban jama'a baya iya bi ta gaban jama'a to haka wanda aka yi wa albishir da mace da suke yi ya tawara yana ɓuya eh, yana zillewa min alƙaumi daga mutane kar a gan shi a yi maganan kar a yi maganan a gan shi a mai gwalo a mai gwalo cewa an haifan masa yamaci min su ima bushira bi wai saboda munin abinda aka masa albishir da shi abinda aka masa albishir da shi ya munana a gare shi har ɓuya yake bai son ya bayyana gaban jama'a idan ya zauna ya zauna ya yi tagumi haka sai kaga yana tunani zuciyar shi tana ta tuna mai me ya dace ya yi ne da wannan jariri jaririyar me ya dace ya yi ne ya fito da tsimansa a gaban mutane me ya dace ya yi ne a rika gani shi da mutunci sai kaga zuciyar tana ta ayyumsikuhu hu lahunin? yanzu in bar yarinyar nan in rike ta cikin kaskanci cikin wulakanci a rika ganina ban da kima duk lokacin da aka ji kyamace a gidana a rika ganina da rashin kima am ya dutsu fi tura ko kuma in binne ta kawai in tona rami in binne ta daranta cikin turbaya to wannan shine abin da yake dauka din shine option din sai kaga ya kama yarinyar nan ya kama jaririyar nan ya je sahara ya je daji ya tona rami da sai ya kwantar da ita a ramin ya tura ƙasa a kai ya dandabe ya tattaka da ƙafar shi ya dawo yana ganin wannan shine zai ba shi daraja wannan shine zai sa a gan shi da ƙima wannan shi zai ba shi walwala a cikin jama'a wannan shi zai ƙara masa arrujula shayar yanzu muka ga namiji subhanallah Allah ce ala ku saurara da kyau ku masu sauraro don Allah in ji Allah ina tambayan ku alasa a ma ya hukumun ashe hukuncin da suka yi nan bai munana ba shin abinda suka yi akwai adalci duba fa yanda su suke kyaman kyamace duba yanda suke ganin abun kunya ne duba daga ƙarshe yanda suke binne ta da ranta amma wai abin da suke kyama suka tsanannan suke ganin kaskanci ne da wulakanci shi suke dangantawa ga Allah abin da suke gani ɗaukaka ne kima ne abin magana ne abin daraja ne in aka haifan makaɗa shi suke dangantawa kansu Allah ce don Allah sun yi adalci ashe hukuncin da suka yi mun inji Allah bai munana ba bai munana ba abinda ka san kaskanci ne ka danganta shi ga Allah abinda ka san daraja ne da ɗaukaka ka danganta shi ga kanka ji Allah na'am للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى Allah ya ce waɗannan da ba sa imani da lahira waɗannan mushirkan waɗannan kafiran masu irin wannan aƙidar masu irin wannan reni nuna reni da Allah nuna kaskanci ga Allah Allah ya ce matsalu sau'i wato su ne masu wato mummunan misali su ne masu mummunan sakamako domin me ai su ne kaskantattu in ji Allah ba ni ba domin ai dama mazan da suke haihuwa don su yi ne ne ta kake haihuwa don ɗan kai taimake ka ne ai a sai ya nuna kai gajiyayye ne kai kaskantacce ne kana haihuwan ƴaƴa don su taya ka aiki don wannan ya rike ma nan wannan ya rike ma nan wannan ya rike nan wannan ya rike nan su taya ka kana haihuwan ƴaƴa ne don in kai manomi ne su taya ka aikin gona demo suke da yawa 'ya'yan demo gonanka take ƙara haɓaka hectares kana haihuwan 'ya'ya saboda su kare ka in wani ya zo zai ci ma mutunci sai a ga katti sun taso kai kai yaya yaya muke ganin ka anan ka san da wanda kake magana ce a'a ni fa ba magana yi ba sai yayi haka ina fata an gane kana yi don haka ne kana haihuwa ne don 'ya'yanka su kare ka a ce 'yan shi fa soja ne ɗan shi alƙali ne ɗan shi lauya ne ɗan shi kaza ɗan shi shine kaza ɗan shi shine kaza baban his excellency ne fa baban honorable ne fa baban colonel ne fa baban wani ne fa sai kaga kawai ana tsoron taba ka ana tsoron gidanka duk abinda ake kai ba a sa ka a layi sai dai a ce ware ka a baka kawai saura a ce ku shiga layi ina fata an gane ashe ku ne mabukata ku ne gajiyayyu ku ne masu gazawa kuna haihuwa ne don bukata don bukata to ashe ku ne wanda ya dace a buga mummunan misali da ku matsalu sau mummunan misali da sakamako yana gare ku amma walillahi masalul a'ala shi Allah maɗaukacin sarki ya ɗaukaka idan aka tashi buga misali sai dai a buga misali da wanda ya ɗaukaka wanda baya bukatan komai alghaniyu mawadacin da baya bukatan kowa baya bukatan komai to ashe kun ga da wanda yake bukata da wanda baya bukata wane ne kaskantacce wanda yake bukata yana jira sai an bashi an taimaka masa wanda kuma baya bukata fa kaga shi yayi sama ko kai ne in baka roƙon mutane mutuncinka a sama yake in kai dan maula ne kullun sun koyar da kai ga jama'a abi wannan abi wannan a ganka anan a ganka anan kaje gun wannan babban kaje gidan wancan kaje gidan gwamnati kaje gidan wannan kaje kana sunkuye duk wani wanda ya zo weekend kana gidan a gani to kai ne kullu a karkance saboda ne kana zuwa don dan wata yar bukata wani sai bukatan ma in ta ki samuwa ma sai ka kai gulma kai kai cin naman mutum dan a baka eh honorable wane fa ya kamata ka san matsayinka da shi fa maki ne fa honorable sun ma yi mitin jiya sun ma yi kaza sun ma yi kaza na ce ya zai ki amanan ka ne ai bai dace ba duba ta haka za ka tarar to ashe wanda ya wuce bukatan wani shine al'a'ala shine maɗaukaci huwa al'azizul hakim shi Allah mabuwayi ne duk wanda yake zai yi da shi zai kafsa da Allah sai Allah ya buwaye shi buwaya ita ce addaba abu ya addabe ka har ka gaji kawai har ka gaji ka ce wallahi ni na rasa yadda zai ka za sun addabe ni anan ba abin da ban yi ba sauro na addaban mutum ai ka sayo fiya-fiya ka ce ko jabu ne kai fata gane ka sayo maganin sauro ka ce wannan bayyi ka sayo bai bayyi kawai abu ya addabe ka ya fi karfinka kawai gashi nan to Allah al'azizu ne mai mabuwayi ne ga wanda yake zai fito na fito da shi alhakim kuma buwayar Allah tana cike da hikima Allah baya buwayanka don zalunci amma dan adam zai uwa buwayanka saboda zalunci da rashin adalci ya buwaye ka amma buwayar Allah ba ta dauke da zalunci ina fata an gane ko na'am na'am sauƙaƙe ya ta to za mu tsaya a nan aya ta 60 sha Allah ta'ala idan Allah ya raya mu gobe za a tashi a lokacin yi ta bari mu zo ɓangaren tambayoyi tambaya da tace hannunmu ga su kamar haka na farko yana ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh malam Allah ya muku jagoranci malam don Allah ina tambaya ne akan bashi na an shi kuɗi a hannun mutane da niyyar yin kasuwanci idan an biya ni sai in maida musu da riba to malam yanzu an ɗauki lokaci mai tsawo ba a biya ni ba to malam ya halatta idan na samu kuɗi in yi kyauta ko sadaka ko kuma in fara biyan bashin shine mafi alkhairi a gare ni na gode malam to da farko ka ɗauki bashi kuma ka biya da riba wannan haram ne wannan haram ne ba riba ba ne riba ne saboda haka yanda ka ari kuɗi haka kake mayarwa mutum dubu ɗari na karɓa e ko shekara za su yi dubu ɗari zan mayar bashi daban kasuwanci daban akwai mu Ba baka kuɗi kai ka iya kasuwanci ni ko ban iya ba kai da ka iya kasuwanci baka da kuɗi ni da na iya ban iya kasuwanci ba ina da kuɗi sai in ɗauki kuɗi un baka ka jujjuya mana sai mu riƙa raba riban ne yadda muka daidaita ribar mu raba 50-50 ko ni mai kaya un ɗauki 70 kai ka ɗauki 30% na riban duk yadda an tarazin yadda aka yarda aka ittifaki amma ka ɗauka kuma bashi ka zo biyan shi dubu dari ka kara mai da ashirin ko da goma wannan haramun ne wannan amsan na wannan ɗan ɓangaren kenan amsa na ɗaya bangaren eh idan da hali ka samu kuɗi ka fara biyar bashin da ake binka maimakon kyauta da sadaka domin shi mutuwa a bashi matsala ne ana jingine mutum daga duk wata rahamar Allah idan ya mutu ana hangin ɗin shi sai lokacin da aka gama biya maka bashi rahamar Allah ta shafe ka shi sa manzo Allah sallallahu alaihi wa wa sallar idan aka kama sa sallan gawa sai ya tambaya ana binta bashi idan aka ce eh yace to sallu ala akhikum ku je ku yi wa dan uwan ku sallah can ni ba zan yi mai sallah sai dai in wani yace ya rasulana na dauka wa kaina zan biya sai annabi ya masa sallah ya masa sallah to kaga ka ka biya in kadan kadan kadan kadan din shi yafi maka domin ran da ka mutu da kyar na baya su biya maka da ƙyar na baya su biya maka sai wanda Allah maɗaukakin sarki ya masa luɗufi a irin yadda yaran yanzu suke ko mutanen yanzu suke a ce nima ina da matsalolin gaba na gaskiya da baba ya ɗauka aishi ya san yayayi da kuɗin ka gani ba abin da ba ka ji a yaro baya kidnafin baban shi na iya mai kai ka daji kawai ajiye ka ya karɓi kuɗi Allah ubangi ya tsare saboda haka ka biya bashi ka rabu da duniya lafiya kuma ina ba da shawara tsakani da Allah in ba bukata ta kai matuƙa matuƙa matuƙa ba mutum ya kiyaye bashi wallahi wani akan canja waya da ta shigo yayi kawai zai zai zai ya karbi bashin da zai zamanto masa bala'i wannan wayan da yake da ita yanzu ba wai ba ta ansa call ba ba wai baya facebook ba ba wai ba whatsapp ba wani dan apple kawai af aka kara kawai a wancan sai ka samu waya ya karɓo bashi yana son wancan sabuwar waɗannan wayoyin hannu wani har ka yi shekara goma da shi ya gama yayi a hannunka baka gama gane ma af da suke ciki ba wani ma baka san ma kan shi ba yadda za ka yi operating ɗin shi ba wani ma za ka samu shirme ne manya-manya masu amfani ga rayuwarka shine a bugo ka amsa ka buga a amsa ka aika text ka aika a turo abu ka karanta ka shi waɗannan su ne muhimmai guda uku amma sauran ya ga wai gem yan jiragen sama ne tseren motoci ne waɗansu irin katun in nan waɗansu ya ka samu duka ba su ba da wani amfani ma a rayuwanka amma duk da haka in wata ta fito wai wanda tafi wannan ka samu ana saya sai ka ga fi ya karɓi bashi ba gaira ba dalili wani yana da na ɗan cefanen shi da rufin asirin shi ana ci ana sha gurgudo ya ɗauko wani bashi wai zai buɗaɗa wani wata harka ya ka samu kuma an samu feluwa duk mai karɓan bashi akan zai wani abu ya rika tunani fa akwai akwai menene ana genin ana ana losing ana samun riba ana ana kuma asara to kullum mai karɓan bashi shi yana gani akan riban za a samu kawai baya tunani shi asaran da ake samu kuma aka samu tun rana tsakiyar yake shiga harkar ya karɓo kuɗi wai zai shiga harkar kaza bai da experience a kanta bai taɓa yin irin wannan sana'an ba bai taɓa shawartar 'yan kasuwa ba a wannan fanni rana tsakaice zai karɓi bashi zai shiga kawai a yanzu na fara sana'an kaza bai taɓa sanin menene yake ci menene bai ci ba ɗan kasuwa na kwarai. da ya kware da ya goge ya san abin da yau in ya so su zai shiga ya san kaza kaza in ya ɗebo shi ba zai ma shiga ba amma kai sabon shiga ya ka ɗebo wancan ɗin sai kaga ana bin mutane ana abin ana kuka kuma gaskiya a rika hattara in dai akwai rufin asiri gwargwado a kiyaye bashi ne wallahi a kiyaye shi Allah sa mu dace tambaya ta biyu tana ce assalamu alaikum malam mutum ne zai iya a malam mutum zai iya zuwa makabarta ya yi wa baban shi addu'a a ranar sallah saboda na ga yaran gidanmu sun je wancan sallan ba a zuwa makabarta ran sallah yanda ake ɗunguma ran sallah a jema waɗannan ziyara a jewa goggo ziyara a jewa kaka ziyara a je gun su'anci a je gun abin nan ba a ɗunguma a ce za a je baba ma a masa a kabari ko kuma wata mama ko uwan mu ba a zuwa manzo Allah sallallahu alaihi yace Allahumma la taj'al qabri idan yu'bat ya Allah karka sanya kabari na inji manzo Allah ya zamanto abu ne wanda ake zuwa ziyartar shi shekara shekara duk lokaci ka za a ɗunguwa za a je kabari na duk lokaci ka a Allah karka sanya kabari na haka saboda haka ba a zuwa sannan kowane lokaci za ka iya ziyartar mahaifinka amma ban da ranar sallah abu na biyu ziyartar kuma kabarin ya zamanto inda aka yadda inda kake garin da kake da inda kabarin babanka yake waje ɗaya ne nan angwarimi kake kabarin mahaifinka angwarimi ne kana anguwar rimi kabarin babanka a ɓace ne can tudun wada kana iya zuwa saboda duk gari ɗaya ya haɗa ku amma kabarin misali a zariya yake kai kana nan ka hau mota da iyalai ina za ku za mu ziyarci baba ne a mu je mu mai addu'a ba a wannan ba a tafiya ta musamman da sunan zan je ziyartar kabari matukan kabarin da inda kake daban-daban ne ba a yin wannan sai dai Allahumma wata hidima ce ta kai ka zariya ka gama ta sai ka ce ah to mu biya mana kai mu yi wa baba addu'a to kana iya bi kaga asalin ba kabarin ne ya da kai daga gida wani harkan ka ne sai ka hada da wannan wannan babu laifi shi yasa ba a tafiya daga makka da sunan za a je kabarin manzon Allah da sunan kabarin manzon Allah ne zai kai ni madina a'a ziyartar masallacin shi ne saboda ya fi sauran masallatai lada banda na makka to daga nan tun da kana madinan kaje don ziyartar masallacin manzo Allah ka samu sallolin nan da manzo Allah ce ladan jam'i dubu ɗaya ne ka ce to tun da ina zuwa masallacin ka gabarin manzo Allah unje mana unje bari in ziyarci manzo Allah amma ka taso da niyyar ziyarta manzo Allah ce duk inda kake a duniya ka mun salati kawai salatin ka yana riskata amma ka yanka tiket. ka ɗau jaka da guzuri kabarin manzo Allah zani babu wannan ayi haƙuri na san za a ce kaji maƙiyan manzan Allah sallallahu da kaji maƙiya ka faɗi abin da ya faɗa amma kuma kai maƙiyin shi to Allah ubangiji ya kyauta to wannan shine shawaran da za a ba wani babban abin da ake so mutum ya yawaita yi wa mamakin shi addu'a yayin sujada yayin duk wani waje tsayuwan dare ne lokacin ruwan sama duk lokutan da ake karɓa addu'a ka rika sa ‘yan uwanka mata mu ɗauka mahaifin mutum a maka ya rasu aka binne shi kar kuma kana nan in dai wai haika ziyarce shi ne ka mai addu'a ya karo ini yaushe za ka ya je haji a yara su an binne shi a can wani dan uwan shi ma irin rigingimun nan bai san inda gawan dan shi ma yake ba kamar yanzu masu garkuwa da mutane sai su bugo mun kashe shi kawai don da ba a kawo kuɗin fansa ba ko kuma an karɓi kuɗin fansa an daɗa kashe shi sun yadda shi a rami idan kace dole sai ka je inda yake kamar addu'a to irin waɗannan ya za a yi addu'ar ta riske su ya za a yi a musu kare kai wa ɗan uwanka duk inda kake Allah kake faɗa shine mai isarwa Allah sa mu dace Allah ji kan mamatan mu tambaya ta gaba assalamu alaikum Allah ya taimaki malam Allahumma amin don Allah malam tambaya gare ni ya halatta mutum ana bin shi bashi ya rika yin kyauta maimakon ƙoƙarin biyan bashin wannan kamar na karanta ta repetition ne son na karanta ta ita ce a can san wani in ba a ji tambayan yau ba in ya rubuta ba a ji ta yau ba gobe kuma ya rubuta idan aka zo sai a haɗa maka da na jiyan da na yau ka gansu biyu assalamu alaikum da fatan Allah ubangi ya karbi ibadar mu Allahumma amin ina yawa malam fatan alkhairi tambaya ta ita ce zan je umra in Allah ya yarda na maka murna Allah ya albarka idan na gama nawa zan iya yi wa mahaifiyata idan zan yi daga ina ba a yi kawai yanda visa in ka karbi visa shiga Saudiya ta umra ne ba a hada maka da ta aiki kuma duk wata ƙasa idan za ka shiga vizan manufan shiganka ƙasan vizan da za a baka ce in ka shiga karatu za a buga maka vizan student ne in kasuwanci ne kawai business in visiting ne visiting a faɗi wannan wajen saboda haka ba sai ka je kai wani attachment ba kuma saboda haka daga lokacin da ka tsaya a miƙa ce ta ce labbaikan lahumma umratan to naka ne wanda kake so kai wa haye ka kira sunan shi anan in ba kai bane amma ba sai ka shiga ba kuma kai initiating wata umran daga nan kuma bayan ka tsallake miƙati ai duk ibadan da zaka yi akwai station shine miƙati inda in ka zo nan zaka tsaya kai addu'a kai wanka ka sanya ihrami ka dauki niyya so idan kana so kai ma wani to sai ka fito ka fito ka fito ka wuce wajen sai ka ɗauki wata niyyar sai ka ƙara zuwa sai ka ɗauki na sabon mutum amma wani za ka je ya ce kawai ya je umra ya yi wa mutum goma za a je kan'im inda na na aisha lokacin da al'ada ya same ta ba ta samu ta yi haji ba eh, ta ɗayin fushi za a koma ya rasu kowa zai koma da ibada guda biyu ni guda ɗaya annabi ya ce to eh, yayanta ɗan ƙwanta ya raka ta wannan mm, abdurrahman ibn auf abdurrahman bin abubakar ya raka ta taje can ta ɗauka annabi suka jira ta ta zo ta sai aka koma ta samu dai umra guda biyu dai to ka gani to daga nan mutane sai su je tan'in ya je ya ɗauko ya zo ya ya ce ya yayi yi ya gudu ya hau a chaba ya je can ɗin ya je akwai yan a chaba ba duk a makka ne sai ya gudu kuma har ya dauka ɗauka ya zo ya ce ya yi mawa ne ya kwana biyu ya gudu ya ce ya yi alhalin can miƙatin guda ɗaya ka faɗa wannan duka babu shi gaskiya wani bawan Allah ya ce ga littafin koyon aikin haji da umra a bawa maniyyata, Allah ya saka masa da alkhairi wannan da zai je umran ma zai iya zuwa gun su mala ya karɓa. ɗaya ne? na? a ah, wannan ainihin za a tun da guda ɗaya ne Allah tsaka da alheri awa ina jin su ne tambayoyi na? to abinda ya sauka ga nan a yau Allah ya yi ma abinda muka karanta albarka Allah yi wa zamanmu albarka muna tawassuli da azumin da ke bakinmu. muna tawassuli da waɗannan ayoyin da muka karanta muna tawassuli da zaman da muka yi a ɗakin Allah subhanahu ta'ala. Allah ya biya ma kowa bukatun shi na alkhairi Allah jikan iyaye da kakanni da magabata Allah yi wa ƴaƴa waɗanda aka haifa albarka da waɗanda za a haifa a nan gaba albarka Allah ya yalwata wajen samu Allah ya yi mana bala'i na rashin tsaro Allah ubangiji ya sa mu gama da duniya lami lafiya Allah ya sanya mu ciki waɗanda ake karɓawa ibada a wannan watan waɗanda ake ‘yantawa daga wuta waɗanda ake musu gafara gaba ɗaya. Allah wani ya ba mu ikon aiki da abin da muka gina littafin Allah domin hujja ta hau kanmu, ta hau kan duk wanda ya saurara, ta hau kan wanda ya karanta, ta hau kan wanda ya fassara. Allah ba mu ikon aiki Allah ta alqur'ani ya cece mu a gobe kiyama subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh